This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan ku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. kuma shirin a wannan makon shine na biyu a jerin tattaunawar da wakilin muryar amurka muhammad bashir ladan ya yi a yawun yawunde babban birnin kasar inda ya hada kan 'yan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda suka yi nazari akan ko kasar ta samu more roman demokaradiyya sannan kuma sun taɓo batun ko 'yan adawa suna nuna adawa kuwa a kasar ko dai gwamnati tana saye su da mukamai ne za kuma mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar inda a yau shirin zai kawo muku amsar da wani mai sauraro ya aiko inda ya nemi ƙarin haske akan abin da ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da manufarta sannan ya kuma nemi sanin alfanun tsarin amma fa duk wannan sai zara ta fara da karanto mana labaran duniya. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani gagarumin hari kan Iran bayan shafe fiye da shekara guda suna gwabzawa. fadan da ya fara tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, rikicin da ya mamaye Tehran da sauran abokanta. A cikin wata sanarwa da ta fitar da sanyin safiyar yau Asabar, rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun dawo gida lafiya bayan sun kaddamar da hare-hare akan sojoji a yankuna da dama a Iran. Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari ya shaida manema labarai cewa harin da Isra'ila ta kai ta sama sun cimma manufarsu amma ba su bayar da wata shaida ba. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ba da rahoton cewa hukumar tsaron sararin samaniyar kasar ta ce an kai harin kan cibiyoyin soji a Tehran da kuma yammacin lardunan Kuzestan da Ilam. sojojin iran sun samu nasarar kakkabo da dama daga cikin hare-haren tare da tabbatar da basu haifar da wata mummunar asara ba Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro. Gwamnan yankin nipropetrox ta tsakiya Sergei Lisak ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a nipro sun raunata mutane goma sha tara tare da lalata gine-gine da dama. ya ce harin ya kashe mutane uku a nipro ciki har da wani yaro goma sha tara sun jikkata hudu daga cikinsu yara an kuma kwantar da takwas a asibiti Hukumomin yankin sun ce hare-haren daban-daban da aka kai cikin dare a ƙib babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuƙa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu ciki har da wata matashiya. Kip dai ta daɗe tana neman ƙarin makaman kariyar sararin samaniya daga ƙawayenta kafin lokacin hunturu yayin da Moscow ke ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa. ma'aikatar tsaron amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makamai na dala biliyan biyu ga taiwan amurkan dai tana bin doka da oda wajen baiwa taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hulɗar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin taiwan da china china na ƙara matsa lamba na soji kan taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a tsibirin a makon jiya karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da lecin ya karɓi kujerar shugabancin taiwan a watan mayu sanarwar ta ce amurka za ta sayar da makaman ne don taimakawa taiwan wajen inganta tsaro zaman lafiya da siyasa da daidaiton soji da ci gaban tattalin arzikin yankin Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan kasar Georgia sun kada ƙuri'unsu a yau Asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiyya a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa rasha baya. Zaben 'yan majalisar dokokin ya hada da ƙungiyar masu adawa da waɗanda ke goyon bayan ƙasashen yammaci wanda ake zargi da tauye demokradiyya da kuma karkata zuwa rasha. Brussels ta yi gargadin cewa zaben zai baiwa birnin Tbilisi damar shiga kungiyar tarayyar Turai Kuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar mai mutane miliyan hudu na nuni da cewa jam'iyyun adawa za su iya samun isassan ƙuri'un da za su kafa ƙawancen shugabar mai goyon bayan yamma Saromi Zurabishvili ta ce zaben zai tabbatar da makomar Jojiya yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina Bukuchaba ta yi alkawarin samun babban nasara. 'Yan Najeriya da dama sun nuna ƙin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ga hukumar kiyaye haɗura ta tarayya. Hukumar ta ce idan har aka amince da ƙudurin dokar zai tabbatar da tsaron cibiyoyi da jami'anta kuma ba za a tura su zuwa yin sintiri ba. sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da ayi watsi da ƙudurin suna mai cewa zai iya haifar da cin zarafi matsalolin cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haɗura sun zama ruwan dare a najeriya hukumar ta frsc ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa amma ta ce jami'an na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyoyi a lokacin da suke bakin aiki A wannan watan ne Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani kudurin doka da ya baiwa hukumar damar kafa runduna masu ɗauke da makamai. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin zauren VOA. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shi ke jagorantar shirin. Bismillah Bashir. To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar eh, Kamaru tun 1990? Eh, demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru. Domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa eh, jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su kndp na su endere da su fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma eh, casa'in nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi So, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu? a dangane da batun demokradiyya a cikin kasar kamaru babu dai abin da za mu ce shi dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yankin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan Eh, kungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane kamaru ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu eh, allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam baban gaba ka ga cewan ah, idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kaman babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za iya ce e amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yadda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a kasar mu kasar ta kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da mun akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka ba da ra'ayin barazo zo a ci masu mutunci ba ko kuma barazo zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za masu kamu so malam hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce eh, yau idan demokratiya ta gurɓance a ƙasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa kasan kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa ba wai a 'yan adawa suka ka gurbancewan ah, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darekta ko wani ba shi ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da yawa wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a ƙasan kamar. so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai 'yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokuraɗiyya muke kaga sun lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi sai ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi su abin da wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da wa'annan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba yau bi ma'ana zan ɗauki maka misali in ka tafi ƙasa kamar amurka da kamar su ingila da sauran ƙasashe ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa ba gwamnati bace gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara ƙasa su buɗe kamfanin nuka su buɗe masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi wa kanmu karya wannan shine dalilin abin da isa har yau yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba irin siyasa da wada ita ƙungiyarmu na rdpc take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hau su zo su bila'i to ya za a samu canji Da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani shiri na musamman kan zaɓen Amurka. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. yanzu dare ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa. Idan mai tambayar Malam mai nasara nasara kuntu na saurare ga ansar da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong wanda ya ce. Jama'a Assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To, da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda na kuɗi guda ɗaya wato idan ɗauka misali ƙasashe guda biyu ne ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai misali najeriya da nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya za a yi amfani da naira ne koko saifa da nijar ke amfani da shi ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka iya amfani da shi in da ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya masu amfani takarda guda ɗaya wanda zai zama na ko ina ka je a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye ah, in za a iya tunawa kasashen turai sun yi wannan a alif dubu goma sha tara da casa'in da tara sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai ɗaya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar birtaniya denmark da ma greece amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro euro ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka sayi abu da euro ta takarda kuɗi ta bai ɗaya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kuɗi ɗaya farashi da ka samu a ƙasa a shine farashi da za ka je ka samu a ƙasa ba a yankin afirka ta yamma an so a ƙirƙiri takarda kuɗi ta bai ɗaya wanda ake kira aka saka lakaba wa suna Eko. amma dai ƙarshen takardan kuɗin zai jingina ne ga saifa da yake yawancin ƙasashen a ƙasashe ne waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya kusan saboda bambanci na ƙarfin arziki ta ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe wannan ƙasan ya fi wannan ƙasan tattalin arziki yawancin in an mai da abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki takan sha wuya wajen goyon kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mu misali fetur na najeriya in an kawo takardar kuɗi ta bai ɗaya yadda za ka sayi fetur a ce naira biyu ko uku a najeriya to dole haka za a sai da ita a niger haka za a sai da ita a dukkan ƙasashe ta afirka ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan ƙasashe kamar su najeriya Basa marmarin saurin yadda a yi amfani da ƙasa to takardun kuɗi ta ecowas da ake kira eco takardun kuɗi ta bai daya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun ɗazu da hausa ba to amfanin Eh, manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya na idan ka shiga wannan kasan za ka sai abu da kuɗi da aka yadda doka yanzu a ce an yadda za a amfani da takardar kuɗi ta bai daya a afirka ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya mu ce a ce naira ita ce kuɗin da aka yadda za a aiki da shi to da naira na najeriya za ka je Niger ka je Benin za ka je Burkina Faso za ka je ah, Cote d'Ivoire Togo duka ka je ka sayi abu Za ka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda za ka saya a Najeriya naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba baka bukatan canji kai tsaye za ka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye za ka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da Naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita ɗin. To takardan kuɗi tsari na takardan kuɗi ta bai ɗaya tana da amfanu tana da amfanin muhimmanci riba dewa ga ƙasashe da suka yadda su yi. Dr. Mawaka Mamman Shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa. yin amfani da takardun kuɗi ta bai ɗaya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa misali lokacin da ƙasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardun kuɗi ta bai ɗaya ta euro ainihin kasuwa ta turai an kimanin kimanta cewa mutum miliyan ɗari biyu ne shekaru hudu zuwa biyar daga baya da aka ƙara faɗaɗawa kasuwa ta karu zuwa miliyon mutane miliyon ɗari uku daga miliyon ɗari biyu ya koma miliyon ɗari uku ah, yawan mutanen najeriya mu ɗauka yanzu miliyon ɗari biyu da goma yadda ake cewa mutanen niger sun kai miliyon ishirin zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya duk mutanen najeriya da mutanen niger kasuwan ya zama ɗaya ka tara kuma duk mutanen senegal duk mutanen afirka dukka a taru dai afirka ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan ɗari uku jijimilla ashe kenan ya faɗaɗa kasuwa maganan ka je ka ce sai ka yi canji kamun ka sai abu ya ba zama babu za ka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki wajen wahala na canja kuɗi a wani ƙasa kamun a yi a ya bukata. Ah, farashi ko za su daidaita. Na ba da misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai daya ake amfani da shi a Afirka ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Nijar kawai. Ba ma amfanin a ce za a yi fasakauri na tsirin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Nijar don mene ne takardan kuɗin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama ɗaya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya dubu goma ka je Nijar ka je ka sai shi dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ba a'a farashin zai zama ɗaya tun daga daman takardan kuɗi ɗaya ake amfani da shi. So wa'annan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen haɗa takardar kuɗi ya zama ta bai ɗaya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka mm, yi a ƙasar turai ƙasashe kamar su ingila suka ƙi shiga cikin abin da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can turai zai zamana za kamar za su irin wahala dai a kan tsarin so waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske a kan tambayansa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim musa abdu na kwalejin horas da malamai ta jihar adamawa da ke hon da wakilinmu a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado da mu dadi balawe da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam a gaida Ibrahim ka almasi garba. Da haka ne kuma za mu naɗa tabarmar shirin namu na yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince, ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Zahar Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu ta wannan lokaci Miss Helen. Daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama. Masu.